daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum tare da fatar an wuni lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49, 31 ko kilohas 6,170 da kilohas 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafikanmu na intanet a gtahausa.com ko kuma Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da dumi Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan dare naku na yau Juma'atu babbar rana 23 ga watan Janairun 2026. A cikin shirin muna tafe da rahoto game da irin nasarori da jami'an tsaron Najeriya ke ci gaba da samu a jihar Borno. Kayuka suna magana muna ci suna ce gaskiya kwanan nan an ci nasarori da yawa. Sai mu leka jamhuriyar Nijar inda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ke kira ga gwamnatin ƙasar da babban murya. A gaya ma 'yan ƙasar Nijar wani lokaci ne wannan abin zai karewa. Bayan labaran duniya kuma da rahotanni muna tafe da shirin mu na lafiya jari ce wanda Hawa Umar za ta gabatar. Daga bisani mu muku labaran dambe da kuma na wasannin ƙwallo a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban dakarun sojojin Uganda kuma ɗaga shugaba Yoweri Museveni Chief Muhuzi Kainarugaba, ya ce hukumomin ƙasar suna tsare da magoya bayan jam'iyyun adawa dubu biyu tare da hallaka talatin kuma suna farautar wasu biyu bayan zaben shugaban ƙasar da ake ƙalubalantar nasarar Yoweri Museveni. Yoweri Museveni ya riƙe ragamar mulkin ƙasar har kusan tsawon shekaru arba'in a zaben da aka gudanar ranar goma sha biyar ga watan janairun nan ma hukumar zaɓe ta ce shi ya ci zaben inda ya ba wa babban ɗan adawa bobi wine na jam'iyyar national unity platform wato nup tazara sosai wajen yawan ƙuri'u Bobi Wine wanda da mawaƙi ne ya zame ɗan siyasa kuma sunansa na asali Robert Kyagulanyi ya ƙi amincewa da sakamakon zaben inda ya zargin an tafka maguɗi kuma daga nan ya shiga ɓuya. A wasu sakonni da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cikin dare, shugaban dakarun sojojin na Uganda kuma ɗaga Museveni ya bayyana yadda aka gudanar da kame tare da kashe wasu magoya bayan jam'iyyar NUP inda ya alakanta su da ɓata gari kuma 'yan ta'adda. Gwamnati ta zargi magoya bayan wayan da ta da harzikin zaɓe. Shi kuma a nasa ɓangaren ya ce jami'an tsaro ne suka farma magoya bayan nasu. kamfanin dillancin labarai na reuters bai samu damar samun sahihancin wannan zarge-zarge ba wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane bakwai a wani hari da suka kai cikin dare wajen haƙar ma'adanai a jihar filato da ke najeriya a cewar wata ƙungiyar matasa da wani jami'in jihar a yau ƙungiyar matasa ta Berom youth Molders Association ta ce an kashe mutanen ne da shekarunsu ya kama daga goma sha biyar zuwa 28 a daren Laraba a irin hare-haren da aka saba kai wa al'ummar Berom. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai samu damar sanin waɗanda ke da alhakin kai harin ba. Wani babban mai taimakawa gwamnan Filato Emmanuel Solomon ya tabbatar da cewa an kashe mutane bakwai a harin. 'Yan sanda a jihar ba su ce komai ba, amma wani mai magana da yawun sojoji a jihar ya ce dakarun soji sun gano gawawwakin mutane bakwai tare da harsashin bindiga a wajen ya kara da cewa waɗanda aka kashe masu haƙar ma'adanai ne da suka tsaya har suka kai dare a wajen duk da dokar da aka yi ta hana haƙar ma'adanai da daddare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Amurka ta yi wa manyan 'yan siyasar Iraq barazanar sawa ƙasar takunkumi ciki har da arzikin da ake samu daga man fetur idan aka ba wa 'yan tawaye da Iran ke marawa baya matsayi a gwamnatin da za ta yi mulki a gaba, kamar yadda wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wannan barazana na daga cikin irin matakan da shugaba Donald Trump ke ɗauka wajen ganin ya raunana tasirin da 'yan tawaye masu alaƙa da Iran suke da shi a ƙasar Iraq. Wakilin jakadancin Amurka a Baghdad, Joshua Harris ne ya kai saƙon barazanar a wata tattaunawa da ya yi da jami'an Iraq da kuma shugabannin Shi'a. A cewar jami'an Iraq da kuma wani da ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bayani game da labarin. Tun bayan da ya hau mulki shekara ɗaya da ta wuce, Trump yana yin abubuwa na ƙoƙarin durƙusar da gwamnatin Iran ciki har da biyowa ta makwabciyarta Iraq. Masu rajin kare hakkin 'yan gudun hijira sun miƙa takardar koke zuwa kotu don dakatar da ƙudurin gwamnatin shugaba Donald Trump na soke damar samun mafaka da ba da izinin zama da aka ba wa dubbannan 'yan ƙasar Habasha da ke zaune a Amurka. Wasu 'yan ƙasar Habasha uku tare da ƙungiyar masu rajin kare haƙƙi ta mazauna 'yan Afirka sun gabatar da ƙara a wata babbar kotun ƙasa da ke birnin Boston ta jihar Massachusetts ranar Alhamis cewa ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka na neman salwantarwa da mutane fiye da dubu biyar damar da suke da shi na samun mafaka ta wucin gadi ba bisa ƙa'ida ba. sun ce ma'aikatar na neman ta sa mutanen su rasa mafakar su bayan goma sha uku ga watan Fabrairu. Sun ce duk da ƙasar ta Habasha har yanzu tana cikin halin da ke barazana ga rayukan mutane. Sakatariyar tsaron cikin gida Kristi Noem ta soke mafakar da Amurka ta ba wa 'yan abashan ba bisa ka'ida ba, kuma ta ba su notis ɗin kwana sittin kacal. Wannan na daga cikin ƙorafe-ƙorafe na kwanan nan da ake kaiwa gaban kotu don ƙalubalantar yunkurin gwamnatin Trump na daƙile mafaka da mutane ke da shi da ake yi wa 'yan asalin wasu ƙasashe da dama. A tsarin dokar ƙasa ana ba wa mutanen da ƙasashensu ke fama da gurɓacewar yanayi, yaƙi ko wasu abubuwan da ka iya kawo barazana ga rayuwar al'umma. ana ba wa 'yan gudun hijira da suka cancanta takardun damar samun aiki kuma a ba su mafaka ta wucin gadi da za ta tsare su daga fuskantar kora daga ƙasa. An sha kawo wa kotu ƙorafi don ƙalubalantar neman korar mutane da suka fito daga wasu ƙasashe da suka haɗa da Sham, Venezuela, Haiti, Nicaragua da kuma Sudan ta kudu. inda ake samu kotu ta dakatar ko kuma ta hana gwamnatin ta Trump soke takardun zama na mutanen. A gaida Saudat Kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma sai taskar rahotanni, inda za mu fara da Najeriya. rundunar sojojin ƙasar ta Operation haɗin kai sun bayyana irin nasarori da suke samu wajen yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP. Biyo bayan wata nasara da suka samu na hallaka 'yan ta'addar goma sha biyu, ciki kuwa har da manyan kwamandojinsu guda biyu, tare da gano inda 'yan ta'addar suke ɓoye gawawwaki bayan kisan gilla. Wakiliyar GTA a jihar Borno Hussaina Muhammad na ɗauke da cikakken rahoto. A ƙoƙarinsu na ganin cewa sun kakkaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Rundunar sojojin Najeriya sun bayyana cewa suna ci gaba da samun gagarumin nasara a yakin da suke yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP. Laftanar Janar Sani Uba shine jami'in yada labarai na Operation Haɗin Kai, inda ya ce sojojin Operation Haɗin Kai sun yi nasarar hallaka 'yan ƙungiyar Boko Haram da ISWAP guda goma sha biyu. ciki kuwa har da manyan kwamandojinsu guda biyu a yayin wani aikin da sojoji suka gudanar a dajin sambisa laftana kanar sani uba ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya fitar a ranar alhamis 22 ga watan janairun shekarar 2026 a cewar sanarwar 'yan ta'addan sun yi yunkurin kai harin kwanton bauna ne ta hanyar amfani da nakiyoyin hanya da kuma harbin bindigogi akan hanyar sambisa amma sai dai jami'an tsaron sojojin sun yi nasarar dakile harin ya kara da cewa a ci gaba da farmakin da sojojin suke gudanarwa sun yi nasarar kwato manyan makamai da dama da suka hada da binjigogin ak-47 guda uku babura guda biyar gurneti rediyo ma'ajin harsasai cajar rpg da kuma kayayyakin da ake amfani da su wajen kera nakiyoyi haka zalika sojojin na operation haɗin kai sun gano kaburbura na jama'a da ake zargin 'yan ta'addan suna amfani da su wajen ɓoye gawarwakin waɗanda suka mutu a yankin Timbuktu Triangle. Lamarin da rundunar sojojin suka bayyana a matsayin alamar asarar da 'yan ta'addan suke yi a yayin fafatawarsu da sojojin Najeriya. To ko ta wace fuska mutane suke ganin irin wannan nasarorin da jami'an tsaron sojojin Najeriya suke samu? sunana abba kaka ba masta eh hakika ne da gaske kam gaskiya yadda muke samun labarai daga news da kuma irin direbobin da suke zuwa kayuka suna magana muna ji suna ce gaskiya kwanan nan an ci nasarori da yawa musamman yanzu hanya da ya kam ina ga matsala ya dan ragu ba kamar irin na da ba yadda direbobin kam na jiyan da suke magana ni da fahimta na ina gani daga changing from the leadership of the army ina ga shi ya contributing to wannan abun dan wanda suka san aikin aka sa su a wajen kuma wanda dama sun san yankin borno ko zan north east din sunana ibrahim tukur alal hakika za mu iya cewa kwalliya tana biyan kudin sabulu duba da irin yanayin sabon zubi da ake da shi karkashin jagoranci kama daga rundunar jami'an tsaro baki daya da kuma su al'umma kansu wajen hoɓasa ganin cewar sun bayar da ingantaccen bayanai na sirri akan lokaci rundunar sojojin najeriya da ta sake jaddada ƙudurinta na kare fararen hula tarwatsa hanyoyin 'yan ta'adda da kuma maido da zaman lafiya a yankin arewa maso gabas husaina muhammad gta hausa amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Mu zaman lafiya muke nema, mu zaman gaskiya ake nema shugabanni kuma da laifinku talakawa kuma da ku yanzu ga dan misali nan manya kun tara nairori ba kun san taimakon kowa kamfanoninmu sun rushe amma kun kasa ta da su in aikin gwamnati ya taso ga dan talaka mai ilmi wanda ya cancanta amiga mai amma ba za a bada ba. Idan muka laika jamhuriyar Nijar kuwa, haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta CDTN ce ta buƙaci gwamnatin sojin ƙasar da ta fito ta yi wa al'ummar ƙasar cikakken bayani game da sabbin matakai da suke ɗauka da suka shafi dokar haraji ta 2026. A ɓangare ɗaya kuwa ƙungiyar ta yaba da shirin saka malaman kwantiraki a sahun ma'aikata na dindindin Ghana ta buƙaci hukumomi da su adalci wajen gudanar da shirin wakilin gta a birnin yamai sule mummuni barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa muna karon farko kenan da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta cdtn ke fitar da sanarwa bayan bullo da dokar harajin nishar ta 2026 wacce yake ɗauke da matakin cire kashi ɗaya daga cikin ɗari na albashin ma'aikata duk da yake ma'aikatar haraji ta sanar cewa matakin ba bakon abu ba ne jagororin ma'aikatan kwadagon a sanarwar da suka fitar sun bayyana fatan jin wani abu daga bangaren gwamnati mansur adamu shine sakataren tsare-tsaren cdtn jangalin da ma'aikata suke biya mun samu labarin a ba ƙara komi ba a cikin shi sai dai wajen unhwani da kahohi na aika kuɗi ko na aje kuɗi na nita da wasu amana akwai ma'aikatan da nan ne ake biyan su to in ya kasance za ka ɗauka biyan ka kuma sai ka biya wani jangali bayan ka biya wancan wanda ya kamata ka biya ko kuma in za ka aika ma iyalin ka kuɗi saboda suna wani gari ba inda kake aiki ba kuma sai ka biya wani jangali to nan ne muka ce abin bai yi ba inda akwai hanyar za a diba a saki to a diba a saki ayar doka wadda gwamnati ya doka ta za a hidda ma ma'aikata kashi ɗaya bisa ɗari na cikin albashinsu a gaya ma 'yan ƙasar Nijar wani lokaci ne wannan abin za karewa. Saikon da ake fuskanta kafin a biya ma'aikata albashi da ma kuɗaɗen fanshon ma'aikatan ritaya wata matsala ce da ke ɗaukar hankalin shugabannin wannan ƙungiya. har ila yau ga masar Adamu. Ana yin kwana arba'in da biyar zuwa kwana 60 har ma wata uku ba a biya wasu ma'aikata ba. Kuma sai bayan an yi haka din an san ba a biya su ba. Kuma ake musu bita da kulli na an ba su kashi an hana su yi kuka. To an san ba su ita aiki. Ko kuma sai ake so a ɗauki wasu ƙwararren matakai bisan su bayan an shahe wata uku ba a biya su ba. shi muka ce to wannan abin ai maza a ake saboda ba kyawu a takulo fitina cikin ƙasa. sai dai ta a wannan sanarwa ta yaba da yunkurin shigar da malaman kwanta rage a sahun ma'aikatan dindindin to amma ta gargaɗi gwamnati ta yi adalci. mun yi na'am kuma mun nuna farin cikin mu da ganin cewa gwamnati ta wallafa da takardar da take cewa za ta ɗauka ma'aikata na dindindin dubu sha ɗaya da ɗa goma sha biyar a yi aiki tsakani da Allah yadda duk ɗan ƙasar Nijar wanda ya cancanta ya samu wannan aiki ya samu wannan aiki kuma muka ƙara kira da cewa waɗannan ma'aikata wanda suka daɗe suna kwantaragi wanda shekarunsu sun wuce inda za a ɗauka su to da ƙungiyoyin ƙwadago na malaman makaranta da ita gwamnati su zamna su tattauna su ga yadda za su yi da waɗannan mutanen saboda an tsoce su an tsotse su ba daidai ba ne ba sai in ka ci riba ganga ka ce mata koren banza. sai dai ta yan ta bayyana damuwa game da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga da ake fuskanta a wannan ƙasa. tana mai jinjinawa jami'an tsaro game da jajircewarsu a fagen daga sannan ta yi kiran gwamnati ta ƙara tsaurara matakai tare da samarwa askarawanta makaman da za su ƙara musu ƙwarin gwiwar gudanar da aiki sule mummuni barma GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman Muni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sai Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Sunana Hauwa Umar. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata likita ta yi mana jawabi akan bacci da kuma mahimmancinsa ga lafiyar jiki har ma da wasu kalubale da ɗan adam ka iya fuskanta idan har baya samun bacci yadda ya kamata wato awanni bakwai a rana kamar yadda ta yi bayani. ta kuma kara da cewa rashin isasshen bacci zai iya jawo matsalar ciwon kiba ko sanadin ciwon kiba da kuma daji da ma wasu cututtuka to a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da dr adama ibrahim jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara a jihar kano inda za ta taɓo lokutan da ya kamata a yi bacci Sai dai kafin nan bari mu ji daga bakin wasu mutane kan ko sun san awa nawa ya kamata su samu bacci da kuma yadda suke ji a jikinsu idan ba su samu isasshen bacci ba. Sunana Jibo Danjo ba dai lissafi amma ya kamata ce mutum ya samu bacci ne mai kyau. To kai kamar yanzu kamar awa nawa kake samu kana bacci? Gaskiya bacci na bai wuce awa biyu. Idan baka yi baccin nan ba akwai wani abu da kake ji a jikinka na rashin jin daɗi? gaskiya in na tashi ba samu bacci da ya kamata ba gaba ɗaya ranar ko da mai zan ci kawai bai ishe ni in bacci bai ishe ni ba ko na ci abinci son nawa kawai ni san dinga jin yunwa jikina ma mutuwa kawai zai dinga yi sunana rabia adawiya umar idan zan samu bacci mai kyau ina iya samun kamar awa shida ko bakwai idan biki samu bacci yadda ya kamata ba akwai wani abu da jikinki kike ji a jikinki na rashin jin daɗi ko wani abu makamancin haka eh sai in ji jikina ya min nauyi kaina na min ciwo idan ni duba mu dubi in ga kamar na samu acne da sauransu haka wato kamar kin samu kuraje eh kuraje idan ban mm. samu bacci da ya kamata ba mm. ido na yayi ja kaina ya min ciwo da wasu kuraje a fuskana na san cewa a jikina ma na san ban samu isasshen bacci a ranar ba sunana ibrahim sanusi kamar awa nawa kake samu na bacci a rana ina samun akalla kusan awa shida zuwa bakwai haka duk lokacin da baka samu wa'annan awannin ba akwai wani abu da kake ji a jikinka na rashin jin daɗi ko kuma jikinka dai baka jin sa yadda ya kamata gaskiya sai dai in na same shi akalla irin kwana uku a jere ban yi irin wannan baccin da na saba ba to shine zan ji kusan ko ina nake ko me nake yi ina jin baccin yana damuna sai na dan yi baccin ko dai ne na rama shi tukunna zan ji na dan dawo lafiya lo ko da yake zan iya ko da na rama sai na yi kusan kwana hudu ko biyar ina jere jere a baccin nan ban tsallake lokacin da nake samu ba sannan zan ji na dawo daidai duk da dai masu iya magana na cewa dare mahutar bawa to wai ma a likitance lalle ne sai da daddare ya kamata a yi bacci likita gare ki a gaskiya da so samu ne to an fi so mutum ya bacci da daddare shi wannan dare shine lokacin bacci shine lokacin bacci amma akwai waɗanda za ki ga yanayin aikinsu ya canja musu lokacin baccinsu kamar likitoci nurses da shauran waɗanda suka fi aiki suke da irin kamar a ce shift ɗin nan na dare da kuma na rana to irin waɗannan kaga su za su iya baccinsu da rana babu damuwa akwai kuma waɗanda dama su yanayin jikinsu za su iya yin bacci da daddare kamar na wani lokaci sannan kuma su cika kashe shauran da rana haka yanayin jikin suke haka su haka ah, yanayin jikin su suke akwai kuma waɗanda a saitawa suka yi suka zama haka saboda suna so za su ringa amfani da lokacin dare su yi wa'yansu abubuwan kamar ɗaliban makaranta haka masu karatu za su iya canja wato yanayin baccinsu fatan ɗin baccinsu sai su mayar da shi zan yi bacci awa kaza da rana zan yi bacci awa kaza da daddare in ka haɗa wa'in awannin ya baka awannin da wato za ki ga sun dace sun yi daidai kenan da yin awannin kamar bakwai ɗin haka ko shida amma ba lallai ne a ce mutum sai ya yi bacci da daddare ba amma in hakan aka samu zai fi an fi son baccin nan ya kasance da daddare To dakta akwai waɗanda za ki ga kwata-kwata ma ba sa iya bacci da daddare. Shin hakan yana da matsala ko kuma wata illa? Gaskiya a iya bincike ya nuna cewar akwai matsala rashin bacci da daddare. Lokacin da aka fi buƙatar mutum ya yi bacci lokacin dare ne. so amma idan mutum ba zai iya bacci da daddare ba akwai dabaru da ake dubawa akwai ayyuka da yake yi da daddare waɗanda suke hana jikinsa ya yi relax ya kwanta ya yi bacci akwai abu da yake sha kamar waɗanda suke shan kofi yana hana su bacci to ai sai ka rage sha in za ka iya ma sai ka rage shan irin kaɗan kaɗan kaɗan ka ringa ragewa har sai ya kai zuwa wani um, level sai ka bar shaka wato zai dai barka dai kai baccinka ko kuma in ya zama lallai lallai sai an sha kofi din sai a sha wanda baya hana bacci tunda akwai su to akwai dabaru dai da ake yi waɗanda za su taimaka wa mutum ya samu bacci da daddare suna da yawa To akwai kuma wasu da ba sa iya bacci sai sun sha maganin sa bacci. Shin me za ki ce game da wannan? A gaskiya dogaro da magani saboda a samu bacci. Kwata-kwata ba dabara bacci. Za ki ga ko likitoci ma a asibiti in mutum ya je ya ce baya iya bacci sai an yi maka tambayoyi an tabbatar cewa kana buƙatar maganin kuma wannan magani da za a baka ya taimaka maka ka yi bacci za ki ga ɗan na wani lokaci kaɗan ne dama na farko ma ba a samun su sosai sosai ba a haka nan kawai ake samun su a bagas ba kamar panadol sai fa ka an rubuta sai likita ya rubuta ya sa hannu sannan kuma akwai iyakacin kwanakin da mutum zai yi yana sha idan mutum bai yi ƙoƙari ya yi dabarun da zai yi ya ringa samun bacci ba har magungunan nan suka kare to yana ruwa kuma abin da ake so shine idan har ya zama na cewar mutum ya ga cewar lallai lallai sai ya fasha magani zai yi bacci ya je gurin likitan kwakwalwa wato psychiatrist a yi mishi bincike a gani akwai wata matsala ne tun da su ita wannan kwakwalwa jijiyoyi ne masu aika saƙonni a ciki ko ba haka ba kuma ɗan ƙaramin matsala ɗan ƙaramin mm, tuntuɓe da za a samu zai iya canja baki ɗaya wato um, yanayin yadda sako yake aikuwa a cikin kwakwalwa zuwa jikin mutum. to idan aka je aka saka na'urar aka saka mutum a cikin na'urar aka sa kanshi a cikin na'urar duk za ta karanta komai sai shi likitan ya ga cewa to ga abin da ya kamata mutum ya yi ga abin da ya dace ya yi akwai dabarun da za a yi mishi ma waɗanda za su taimaka mishi ba sai ya sha magani ba ya samu baccinsa ya dawo daidai. To daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu mu dangane da abin da ya shafi yin bacci musamman yadda ya kamata? To gaskiya dai ita ƙwaƙwalwa kamar yadda na yi bayani tana buƙatar hutu saboda ko a lokacin da kake bacci ma tana aiki kawai dai aikin ba zai kai idan kamar a tashe a farke kake ba to a wannan lokacin da take aiki shine nata hutun akwai wato duk wa'yansu gaba-gaba na jikin mutum wa'inda su ma suna aiki in kana bacci amma raguwa yake yi aikin saboda wannan lokaci ne na hutunsu su ma saboda idan ka tashi za su ci gaba da aiki ne fiye da in kana bacci zuciya huhu kayan ciki da duk shauransu jini ma jijiyoyi da suke aika jini shi ma aiki yake amma in kana bacci yana ɗan raguwa ne saboda ya huta shi isa ake son baccin to idan mutum baya bacci yanda ya kamata zai kai wani kuma can wata rata wadda za ka ga cewar an samu matsala kila ma sai an kwantar da mutum to ya kamata a ce ana samun bacci yanda ya kamata daga ƙarshe kuma zan yi wata tambaya bara mu ji ko an sani akwai wani gaba a jikin mutum wanda duk baccinka shi baya bacci wa ya san wannan ansa To, masha Allahu likita ta yi tambaya zan kuma ba da amsa kuma da fatan kuma masu sauraro za ku aiko mana da naku amsoshin. To, wannan dai sashe ko kuma gaba ta jiki da duk baccin mutum ita tana nan a farke ba ta bacci ne kunni. A binciken da na yi na gano cewa wasu masu bincike a jami'ar Vanderbilt da ke Nashville babban birnin jihar Tennessee na ƙasar Amurka sun gano cewa a lokacin da mutum yake bacci kunni hannuwansa ne kaɗai ke ci gaba da aiki sai dai kuma dalilin da yasa ba sa iya tuna wani sauti ko magana da kunnen ya ji saboda kwakwalwa tana yin watsi da duk wani saƙo da kunne ya ji a lokacin da mutum yake bacci to da fatan dai ni na canka daidai amma sai kun aiko mana da naku za mu ji daga bakin likita shin wane ne ya faɗi daidai shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin da fatan za ku aiko mana da amsar tambayar da likita ta yi a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Rayuwa abai, tawa lafiya a bar gaida hawa kulu mai tuwo. Da haka sai kuma ga Bala Bronco da labaran wasanni a takaici. za mu fara ne da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar kamaru Pikapot inda hukumar ta tabbatar da cewa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka Kaf ta sanar da hukumar wadda shiga da kara kan takunkumin da aka sanya wa shugabanta samuel eto zai fara ne kawai da zaran an sanar da cikakken dalilin yanke hukunci a hukumance Pikapot ta yi maraba da bayanan da Kaf ta yi amma ta nuna damuwa da mamaki kan yadda aka gudanar da lamarin a cewar bayanan hukumar kaf ta bayar da hukunci ne ƙasa da sa'o'i biyu bayan zaman sauraron ladabtarwa amma ta kasa bayar da cikakkun dalilan yanke hukunci bayan wani lokaci mai tsawo ba tare da an bayar da wani takamaiman lokaci ba hukumar ta lura cewa jinkirin isar da cikakken hukuncin yana ga tasiri da sunan kuma ingancin shugabanta tana mai jaddada cewa ya kamata a yi amfani da irin waɗannan hanyoyi da gaskiya da fahimta hukumar pikafon ta yi tana da wani shari'a da aka yi shi a baya inda aka ruwaito cewa ta ɗauki fiye da watanni tara kafin ta karɓi cikakken jadawalin yanke hukunci da sauraron ƙara daga ka tana mai bayyana lamarin a matsayin matsala mai ci gaba a cikin tsarin ladabtarwa na hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka hukumar kwallon kafa ta kamaru ta sake nana ta dagewarta kan hanyoyin adalci ta wajen tsara lokaci mai ma'ana da kuma hanyoyin ɗaukaka ƙara masu inganci a duk al'amuran ladabtarwa karshe dai hukumar ta kwallon kafa ta kasar kamaru ta kammala da cewa za ta ci gaba da taka tsantsan wajen kare mutuncin shugabancinta da kuma kare sahihancin shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka cup daga nan kuma za mu leƙa wani wasan sada zumunta na ƙasa da ƙasa da aka yi shi inda ƙasar mexico ta samu nasara akan ƙasar panama da ƙwallo ɗaya mai ban haushi sai gasar La Liga na kasar Spanish wanda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Levante take bar da gumi da ƙungiyar kwallon kafa ta Elche. Idan muka lega gasar Serie A na ƙasar Italy kuwa Inter Milan a yanzu haka suna bar da gumi da ƙungiyar kwallon kafa ta Pisa. sai bundesliga na kasar germany inda kungiyar kwallon kafa ta st pauli suke baje gumi da kungiyar kwallon kafa ta hamburg liga na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta arzik ne suke fafata da kungiyar kwallon kafa ta psg balada yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu da safiyar ku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mutanen gundumar Columbia kuma su wuni lafiya. Bis salam.